Allah ya kara ma imani Allah kuma ya kara ma martaba a yau idan na je gidan shargalle bai zan fanda rawa yau in na fara rawa sai ugu na ya fita ai in da so kake kare ne ka kwatalle ka ka tara ka bodar ka babban ka bodar kai war ka ji bi ka war helata lantarki kai gidan da Allah ah, da kara ina tara karuwai ina tara yan daudu ana gwagwa tsula ba abin duk da ba su faɗa ba wannan muka da aljanna kace ka san na yi kwashi na ya bushe dan gidan malamai ne ba ka cizo Allah da ya kiyaye Allah ya tallace kai kuma me zan yi da kai da Allah ku tashi ku bani guri in wuce a ke ni ma da ni ma da me zan dake abu abu kuma buta kai da Allah malam saurara mu

yarinyar nan nan da nan duk wani karatun da aka yi mata da shi ta ɗauka ta ɗauka kamar halayyar to bugu da tsari ya ma za a zo da kallo da iskanci da nuna yanzu amma ta kwale ta zama shekiya jiya kwana mun kai a wajen muna shan shi kuma mu mata da sai muke nuna maka bai bai taɓa yin abu ba na kuma eight don ba zan kira ta da biyu ba eight Allah ah, wallahi kuma a kwata magana oh sai sai sai sai kenan su mutu tuku-tuku aka ce mun gudu. Ka ita so gidan nan duk a kalar tuku za ka samu. Babu kun da babu da shi. Ah, ai duk a yadda ka gidan nan yana mai abin da abin Duk a yadda kika zo ya daidai muke. Matsala ta zo ke bai taɓa zuwa da kowace gidan. Ki dinka zuwa da ƙawaye ki ana saba a haka ake. Simin sinacin ɗinka ba a wannan maganar. Ƙawaye. Sun ka ce da zama hajjawa. Na san shi amma ne dai iya abubuwan shi ba yana nuna da ƙawaye. don Allah ki kira wata ka sai kwana a kwana ni bai ni din ba ai ke ba aka ce cika da cika da sai abinci gida haka da ba mu matsala ai kai na wani ki kira kawai za a kira ma ni dai ku gama shafin ciki A gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai mana yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan